الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله bayan sha'ban 1437 kalenda ya nigeria na da yasa kogu bayan june 2015 kalenda ya miladiya ne ta zai a takatun littafin sharhu sudur bi tahrimi rafin kubur يا الإمام الألامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى منا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين وبعد فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا شيء بدعة أو غير بدعة أو مكروه أو غير مكروه أو محرم أو غير محرم أو غير ذلك فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة المحمدية أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأئمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نعتق بذلك ذلك الكتاب العزيز فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه ومعنى الرد إلى رسول إلى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته بعد وفاته وهذا مما لا خلاف به بين فيه بين مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين فإذا قال مجتهد من المجتهدين لا يتين جماعة ابن وقال الله سبحانه وتعالى نالي تاتا kala nuhu ya nabi nuga rabbi na masu wani ceci au akbar minu sinnan au akadamin akadamu minu hasran bi anna kulla wa'id minu ma qawli min afrari min afrari ibadillah wa muta'abbadun bima fi shari'ati mutahhara مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومطلوب منه ما طلب الله من غيره من العباد وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا يسقط عنه شيئا من الشرائع التي شرع, شرع الله لعباده ولا يخرجه من جملة المكلفين من العباد بل العالم كلما زاد علما كان تكليفه زائلا على تكليف غيره ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان للناس وما كلفه به من الصنع بالحق وإيضاح ما شرعه الله لعباده وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا له للناس ولا تكتمون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون فلو لم يكن لمن رزقه الله طرفا من العلم إلا كونه مكلفا بالبيان للناس لكان كافيا فيما ذكرنا من قول العلماء لا يخرجون عن دائرة التكليف بل يزيدون بما علموه تكليفا وإذا أذنبوا كان ذنبهم أشد من ذنب الجاهل وأكثر عقابا كما حكاه الله سبحانه أمن عمل سوءا بجهالة ومن عمله بعلم وكما حكاه في كثير من الآيات أو علماء اليهود حيث أقدموا على مخالفة ما شرعه الله لهم مع كونهم يعلمون الكتاب ويدرسونه ونعى ذلك عليهم في مواضع متعددة من كتابه وبكته ما شد تبكيت كما وكما ورد في الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم جهنم الآلم الذي يأمر الناس ولا يأتمر وينهاهم ولا ينتهي alimamu shaukani wani gaura alhamdulillahi rabbi alamin ebo ɓato mu ji tabbatu ya Allah na jihari ta ɓata nan wasalatu wasalamu ala sayyidil mursalin a salatu ya ce ci ma biyan ji tabbatu da ce tu ce fata wa ala alihi da zanu shi almutahhiri da najali Alina, wa sahabi da sahabu shi almukramin na shi da cin wacce wa ba'du man gazu manana fa'alam bilige annahu idza wa kala khilafu bayna al-muslimin kedi hmm. aga de celle ba tsakaniya muslimi fi anna hadha shay e yake lamari nana dan hmm. do ci ganne bid'atu dan do ci ganne bid'a au gairi bid'a zangoci maguji bidiya au makruhun zangoci maga ya ganna makaru au gairu makru zangoci maga ya naji makaruwa au muharram ko maza na ga yanna yaramu au gairu muharram ko maza na guji harama au gairu zalika ko yana kin wajin na jarin faqad ittafaqa al muslimuna al imam shaukani ga musulmi ya ittifaqu ji salafuhum wa khalafu to zamu fara to zakar shaji hmm. to ya gura ce za su maji min asiri ce tun zamanin sahabi a nufin muhammadu ila asiri na ha zai da zamani ne ne wa wal karni sai sahashar ya karni ya gogu ta ce mun zulbi muhabbadi a tun zamanin na tunanin nabi tunan tun annal wajiba ke dai yi wajibi na inda listilashi ta kula da ga da cin gabanin hmm. shi ayi amurin min umuri dini lamarin da cikin lamarin ya dino nan bainal mujtai mujtahidin kan da baka da kanin mawuci ko na ji mujtahidi jona yanayi wajibi na gai war raddu ila kitabillah hmm. ala ala da tuni ta fi su ko subhanahu wa ta'ala na limu ala tuni wa sunnatu rasulih imiri jabida sunna ya fitu a nisa sallam ku bi zalika ene gaga na gai ni jabidi su ko bai fitu na gai alkitabul lazi ita sun ta kona wacin na sochin lati na gam fahimta na za su fi shayin ya ga gine ke lamarin da ce caje ce ne bai ce lamarin da ce wale shay na kira hmm. in fiye shart wannan kira tafi siyasi shart tafi da umum ewa kan gai mutane gide su ne ya ne da shi da ken da bayyana su da kuma tutu فرده إلى الله والرسول لا يوجد أسوس كم تشوين ومعنى الرد إلى الله سبحانه إن مطلع كون شيء معنى يجب أن أسوس كون غاي الرد إلى كتاب الله جب رسولي تأخير سكو ومعنى الرد إلى رسولي إن مطلع ولو جب رسولي تشوين صلى الله عليه وسلم غاي الرد إلى سنته بعد وفاته وجب رسول سنة يعني بزمنا نبي أجل هذه الأرينة وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين لكن أننا كان يبدأ بتاكاني من المسلمين bai ni ba tsakanin musulmi da bai ni ba sai za kala mujtahidu min al mujtahidin dan wacce min yan mujtahidu ne jo ga gangan za ha za halalun ne ya lalli wa kala al akhar dan wacce min yan mujtahidu ne jo magan a za haramun ne ya ramu falaysa du ma aula bil haqqi min al akhar wa ji ga wa ga to zanna ga gaskiya da biyo wa ban da zanna a'a Wai ka wayin kana saru minu iliman kana da zane da ilimi ga nan? awa kabaru minu sunnan ko ma ga zannan wacce ga nan, ko wuji rayuwa ga nan, ko hakuku ga nan. awa ka zama minu asiran ko ga nan zai zo na aji fore ko ga wuce dawa na abu bare li'anna kulla wa ilminu ma fardu mi afradi ba da labarin man guba wani da ke labarin ba ta wuji sa kwayo hmm. wa muta'abbadun bi ma fi shari'atil mutahhara umar da shari'a ga ɓata rubuta ya sako min ma fi kitabi lahi wasu na rasuli ɓata to manne da ke ɓata labi tu su yana da lita da kuma suna hannun sa san da minan ko masu bu minu ma talaba Allah min gairi min al-ibad ɓata mai wade zannaji yana wade zai ke miliyan wujujo ne wa su ilimi gi ya bada ma ga zane je ilimi da kuna wa bulugi daraja ni kitabi ko ga zane mutum matsayin mujtahidi ko a mujawazati la ko ga an wa go matsayin mujtahidi ba gani la sito an wushe amina shara'i kun ga yau ci amina shari'a tuba a yadda da na wai man ko mai mujtahid ko muhaddis ko alimun allama ko imamun kabir min al a'immati na wacin lawo zo wa ke masu ma ni ga ci ta lana su shi cewa sosai shin me ne zo ke su to matsayin nan wa kasratu ilimi ya ne da ilimi da ku wa bulugi da da ta ishtihadi ko a mutu masayin ishtihadi ko a muja wa zai fi la ko a ga go masayin ishtihadi ba la kitu alu shi amina shara'i wa cin go ci amina ya shari'a jo tuba Allah ti shari'a Allah wani li ibadi na sai la da shari'a da wuju na wa la yukhriju min jumlati mukallafi inna mun ga na wa ta ta mukallafuna shi ba Amina shi ibad bal al'alimu kula mazda da ilimin kan na ilimin man zai biya nan ka na taklifu idan ala taklifu gari taklifi na tafi wani unga ga na tafi jari ne wani ego ne wani je ilimin na mini na so a tafi ba ni na wo lokun je ilimi o mo lo wuza ni ci jari na je ilimi ya ne zai wuni wuza ko wuza ya ya tafi wuto ba walau lam yakun min zalika illa ma wajaba Allah alayhi min albayan linnas to bo do ta tiyan mun bwa sai na sai ta ji wajibi ta ti bo yan wuce bayani ya zaji na ne ga ku jani wa ma kallafa Allah wa ma kallafa bi min sadaqi bil haqqi da na sai la ta tiyan mun bo dan wuta ga siyu ci ran wa idahi ma shara Allah li ibadi mu ji bayani ya ri ta ge na sai la be da shari'a ya wujuji na Hmm. sai ci kawai da kaza Allah ne saka ladina utul kitaba sai ta alkan nabi zai ja lani tafiya ne bi manji bari nuna lahu lin nas la taktumuna hmm. ya ga bayani ya da ma fa gaskiya inna sai su ga inna ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati min zai je sai na ci shi min ya bayani yo da yake shi wal huda da wina? min ba badi ma bayyana wuli na lin nasi fil kitabi bani ya bayani jina da ni ga tsona ulai ka sai ga ma mutu ji ya la'anu billahi la tabbatu ya? wa la'anu billahi ne zai mai bulala lana la'anu tabatiya falawlan yakun liman zakawallahu tarafa min al-ilmi da hm. na sai zane sai ya fami na lili ni yan gwaci ya ilimi na to bu gwaci ke ta ci ubuwa illa kawai ne muka na fambil bayani sai dai a gan waje bayani ya zawon yi lina ya zawon yi na ka na kasiyan na ga kuke fi ma zakarnahu yanayi fiyanin min kawai ulama la ya juna an ci taklif mm. ha gaya wannan manya ajiyar manya ne nan ku ga haje kiyo ku ga haje daga da'irai mukallafi ko ga hudu dole wula mutu kura sun ne ya yi hannu hmm. bal yaziduna bima alimu taklifan bal man joto taklifuna ta ci abin wa ga tuwon a bi wa iza aznabu kana zambu ma ke zuman ji magale fi ji zunubiyan man ji gaira ji min zan bil jahili bayan man gaira jahili wa karu kaban punishment yamman maganin jahili kama kawo Allah subhanahu wa amman amila su an bi jahalatin wa man amila bi ilmin sai na so ji ce ga lalo tun jeji da jahili ki na da relo tun jeji mu muke yi mu ci jiji gangana wa kama kawo Allah fi kasin min ayati sai na so ci ga da aya da ka kai na doku min ulama ne wuri min mai wuri jonan har su haka da mu ala mukhalafati ma shara'u Allah a sa adale na sokola bi da shari'a lahu ya na ba ma kauni ya lamu na likita ba ya zuru suna sunan a to mu ke na filita ba na to ke na ko wa da be na ko wa ne dan wati yati mana ci zan yi dayin wajibi la ta gaskiya wa zan yi dayin zan wati yati mana ci jima makarantu wuji zan wati interest yan zan yaji wa protector zan wati ne kabila aji zan wati wale ga mu yaji buyi zanwaci ma wani layi limi ladawa kiyo son bayan mulki ji ci na ji mutu ke waga zanwaci ya dede zanwaci ya ji wani wuce wa taka gaskiya wani nan gwarin ga iya jona ta gaskiya so ga ba da lita fi hari ma mu shaka ne ga adabu talab wa mun ta al'irab ne yana je ne ga ke la ta gaskiya ce go gaskiya wani wani ta da shi ko jiga da ko amma ti da to ko ngo ga do ga gaskiya ga dan ba so ko da tuciyo sai ji wato lawo lo wal asu da kuli muka ce da da ke ba ni ga da ya suna ya so ce na e bo da gamadi gamane ji wa? sai luwa Muhammad ibn ya zuri ko je ji al-Imam al-Bukhari ko je ya zuri amma daga na gaskiya ba al-Imam al-Bukhari to sai ciwo nasara eh mutas na yake da imam Ahmad suna ambaliya sai kuma biya imam Ahmad nasara ya imam Malik aka yi bulala ja sai kuma biya nasara sai kuma nasara ne wani gane ko shekul islam ibn taymiya ibn zamal kani da su biki da zalunci hajji ne da yake sai ya da abuwa yan na da mutu da zama ci kaka yi sai su biya zuwa ya nasara eh ya yayi al-imamu shaukani ajin zuni al-aminu sanani ajin zuni ibn waziri yamani ajin ajin zuni man na kala alamu shani salil mukbilina ajin zuni ayi baba ẹsìn ìwò ìdíra tó bá gùn ní òun dé da pátítí pátítí mú fún ìdàgbìn àríwá tí wọ́n jẹ́ ọtí kéde máa lè gbẹ́gẹ́ sí àti mọ́tò gbé lánàá ti lánàá ti rá àbúrá àwọn ọmọdé sí àwa. ó sì mọ̀ ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ òye àdìgbà jùlọ. bẹ̀rẹ̀ ní dọ̀gbọ̀gbọ̀gbọ̀ àmì dáadáa gbọ̀gbọ̀gbọ̀ àmì àdìsínàgbà má ti lọ ṣàṣẹ́gun sí. yana gafe jin wuri har su ba wani fati ne na ga fati tare da a gajen pati ta ebogo ga mai ya wuce wasu ɗaya ebogo ka ka bi da wani daji na gaskiya alai si mawadi mutadida ngole sai ci ma otun naira makwa wacce wadda na joka kayi ninki ta biyu ta shi zago wa ba kasa mashi da zargitin wa kamar da sila da cikin miga da hadiso na ta suna. an da awwala man tu sa'aru bihim jahannam sai dai zama fara na je na kayin dina gaye al'alimu ladhi ya'muru nasa man ne ji zan yi foro na da fikirki na wala ya atayu ba ma wancan da tun duniya nan wani hagu umai kangala ya da luga wala ya tayi wancan mai luga man ci, ya yi lami tu soko bai tuci soko ba a wani lalata kuma wani suna maga soko sun mai nilo ko dai mutu alibani kashi sosai soko ga san su ma ta bala sun nari sai masu nasu za su ruba ta salafi yanda halafi ba ta yi jima wa jirgin giyo wajin gogunan ga wajin gogunan alibi bi a su mu da kaga doko ba zane ga kaga doko sai su yi hafi na jalin musulmi na kalimujilimin zane ga su si gangani je nishanji ye je jiya yi wani doro tsariya alali jima wani tifaki ko yi jima ko su yana so kun tun mori ga wa haji wani so ni jiya no ye dono ko ta alimamu shaukani ta ci gaba wa bil jumla ga a dunkulere fa da amrun ma'lumun yanne na gwaje ne annal ilima. sai dai ilimi wa kasratahu dangan biye ku dai ilimi wa bulugu hamili ila ala darajatil irfan biya ga to zane zane na je ilimi na mutuma sai wuci ko ko ilimi waje professor waje doctor waje alimun waje allamatu waje mujtahidu waje baharu waje muhitu waje muhaddisi waje hafizi ko waje hamili liwa'i jarhi wa tajili ko ko a ga waje muhaddisul asli ko a ga waje hafizul wakati ko a ga waje hujjatu ko a ga waje amilul mu'minin fil hadisi ko a ga waje kaza ba ta nan la yaskitu an wushiya amina takalifi shar'iyya wa wa la la to we daga ina daga rotu matsayin nan nan yanzu shi ne takalifin shari'a ga ciya cewa ba hmm. ba ta ya tubul fukara wa lillahi ba ta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hmm. bal yaziduha alai shidda ilimin otun da na sako gigun a wani nga ala takalifu na ta cewa wani shiga ga ya zafi wai kato bi umurila ya kato bu bi aljahil amma ga yan wacce ya cikin hukuncin yan manjo na wajen hukuncin yan jahiliya mini ya tuye man budan nga so limi mun inna allazina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nas fil kitab min ya tuya man bu man ga jira ma go jira ga gaskiya lota fa fasaruwa da zikirin in kuntum la ta'lamun min ya tuya man bu bal yuballiga sha'ib minkum al wa wuyo ya zashi min ya tuya man bu ko wo lotun je ilimi na so ya wani ko hmm. so ale ran jahili la ga fi abun na shi ba inna ma sha Allah min ibadi al-ulama wa بتكاليف غير تكاليف الجاهل تكاليف التي jahil takalifin من بني mata ce جاهل بني ويكون ذنب واشد ba ne wa a da wa wa so zunubi ya manya biya gan punishment yu ba biya gan e wati unɓe na sokoi wani unɓe na anabe wani unɓe na na ko ji gani ako ugbawo a majin bayani umayu umaji fahimta amma wato ya musu goga wa ji gyara ko ne zunubi ga haka ya kashi kí ma láwọ́ ẹ̀kọ́ kan mọ̀ ní ní àzọ́lọ́wọ́láwà láìlì kó yẹ́ ẹ̀bà tí wọ́n ne da tsaye wace tuzuma za ni wace ta mi tuwe alalima ne daga matsan da sunatan sayyatan fa ne wiziru ha wiziru mai amila da ya ingara ya kusa mina zarin shi wage ne da ji wage ne da

waya kuna zambu wa kuma tuwazo mu wa ha za layin a dumi man na tamirin da ilmi shari'a hmm. ko na zandoro a jin Karu ya ganna yadda ya diga da ilimin shari'a wana wal aya tu aya wal a hadi silwari da jari su ne fiya zalmane ce mane gana na wani etiyan mai wula mutu gaskiya mai gaji guri bibiri biri ko addini ma man mu ta gaskiya gashi man mu ga so gaskiya ma man mu ga shi ga yabo nan ya ce mun yari mu ga mi ci a jin jara ma alimamu imam shakani wato yana da ci mana gari ne ba ta nan lauji mai ka da ba fa mustaqilla a ga Allah kwa kan ku ta litafi wo a kiyo o ku ta litafi wo in itself wa musannafan hakila ma ga yi takin ci ko kun da cikai wale sa zalika min min garadi na fi hada albasi bal manufai ba ti be bitiken ne mun diga yi jin bayani ya ga wucin ko diga na ko bal gayatul gharad mi hada wa nihayat wa nihayatul qasd minu ana dai ga yayin yana laita laka ne bayani obezo na gayi wa bayanu annal alima ka jali fi takalifi shar'iyya to man to jahili takalif ya musulunci su wari ilami to alkur'ani ilami to sunna ilami to bawo ila kafirci zalunci munafinci fasikanci kaba'iru saga'iru bid'a ya gagata su ko babu dalili bata yi lawun bati mai daɗi ya gaskiya mai jibuti ya sai ci الإمام الشوكاني هو التعبد بما في الكتاب والسنة ومن تجاي تاتيني وبينيني غاجي بعد أن ينادى القرآن والسنة مع ما أوضعنا ولك من التفاوت بين الرتبتين to ne dai ya bayani ya ga matsayin yamma wani matsayin jahil ya ne ko rutubata na alim wa rutubata jahil matsayin yamma bai matsayin jahili fi kasiri min takalifi ne rukuni ne takalifi jo waqti sasul alim minhu ma bi ma la yajibu ala jahil amma man sabe yin doki ne unji wadi bida tin jahili ba ran wadi hadha bi ne ne ya takarru laka ko Nga na'am ga tulawo ga tiyawe an laisa ya hajji min al'ulama al-mukhtalifi na o da zan do min ya man gubare ya je can da ba no ta bi tabi'ina lahum ko da yace mutum man na na, man na gare man na guji lalle man na gama kuruz man na guji makruwa man na ga bidiya man na guji bidiya man na ga kufu man na guji kufuwa ne ji gane ko to da yace mutum nan to da yace mutum nan ugwaye ya zan doro والمبتدين دين الذي تمتواني أن يقول أنا واحد الحق ما قاله فلان إن جاي قصة أنا غير من يوم كذا تشوفون دون فلان أنا هو ذا كذا يبون ذا كذا ذا كذا يمين كذا كذا جرا كذا كذا كذا كذا كذا جو كو أو فلان الأولاد الحق من فلان يقول ذا كذا ذا كذا قصة وجي قصة يا جن يا جوجي قصة يا بل الواجب عليه إن واجب تاتي من من نجوتون إن قال من من لو فهم wani ga to zane da fahimta ne wa ilmin wa mada ilimi na wa tamyiz wa ma la da takaniya wa mata wa ma la da ga na luwan na luwan an ya rudda maktalafu fi ila kitabin lahi mm. yana man ya ce ne ba ci gwanin ya ga da sun yi yi da yi ba da ni kura da sai ga da dare na ya ta gaskiya ko wa huwa al-awla bil haqq da mun go hmm. wa man kana dalilul kitab wa sunna alayhi da nan dalilul da sunne in ga against da wato da wato da dalilul qur'an da sunne da mana da salaf ya la lahu kana wal mufti kaga wato da dalila wa gata da kishibo zamba alayhi fi hadha al hmm. da nan ga yi mutu yudu a ga yabon wa bi cikin amina wa kidan wa da zunubiya in ka da karuwar falisha da haka abin kyau ga ga ke yi kyau cinin dalwa ma zuwa ba uzuri amma ga ne za na kun wuji ta yi wato matsayi kyau ji o ta bi cike jiyan wayewa gaskiya zai ci matsala nan muci biya result in tuwaci bici a bawu zuriya ga na so yake fadi ne biki ne muci na dan wani tula da wato yin shahadu ne jina amma a ga ga yabo ne za na yi shahadu ma ci bici na waje ya ci zuriya ga ndo ne ga zan waje na kun bula ne tutu biki na za na bal ma'ajurun bal man suna ji ta na gidada kama ka wata fil hadis sai ya nawo da hadis sa sallam ga ya zaji ta hadal hakimu fa asaba da na ji da na ba ku na gaji ta hadu ju ta ji dai dai fala wa jirani wa dalada guba wai ni ta da fa to mun gaji ji ta hadu ta ji fala wa jirani wa dalada ni fa fanahi ka bi khatai yujiru alai fa'idu kuma ne ne da cikin wasu na zakatun lada je ci wani a sun ga su mata yi ta hadu jina amma kula su mata yi ta hadu jina sun kun yanwi a yi gaza na da ya jina yi ujaru ya to kuskure na ya za wuce lafiya ya je ebo kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zara minha wa ma batana wal isma wal baghy bi ghayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu wa le ga na ne jibanu je wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu bane waji kiya wato mutaye shi ta duka ka ne ga to mutaye shi ta duka nan ga bici na biyu da ranar alawa santu in ga yadda su sako na biyu na gyara ji ebogo zanen ebon ɗan yi ne ga zanen ce la'in wai wo ɗe rike tsakanin shi ta jina alkon la'in alalai bi la'in ne wai wo ɗo ga rike na limkarin alkuru jihar salatu ko uwe wato ga rike da tsakaniyar lamarin na jo walakin hmm. haza inda mawalil musaidi na su imamu shaukani gato ezaye daga a cin bici bayanin wa iske hadu jina hmm. wa je lada wucin so ne ya zai yi muji ta yi duci ji iske hadu ci a cin bici na nare iza ngo diga na ko iza after ko mujtahidu ga ci mici walakin la juzu li ya tuba wa fi khata'i kun goyi ya da tun ga mi ce to bi ci ce yi dunga to eh ne mujtahidu a ci mici ari na mun ga ga ci mici fe lu fe fe fe la mi tulo na ilgam na zanwa ci ga alamin guzayyati in ga wat waitu wa in rashadat arshudu we da kabila ya guzaya go mutiyo gazila ga bi mutum e ga ajiye yin ruwi gozaya ma ga ajiye ba wu mutum ga ajiye ba wu dole ba wu na zane je na wunde ya gwana soko da ci gana ya gwana je gozaya ji na yau ka zane ma ga da ajiye su gozaya ta wuya ruwe wun gangani da yau ale ganin na sa'adin daidai ba zai ga ilaji tu ce ya kuwa gwanci dari bisa dari ne eh mamaki na mai jimbe zahiri wuce ga na zubu ce ya kuwa gwanci madaje staff gufo ba wa madaje Mm. ke kuwa gwanci ma wunje yake ndi ya wa da ake wa da aji ke kuwa ma service a gbọ́dọ̀ tó ngo ko papa te ka furo mo da service ji kaji ke kuwa ma mede la ji ni no lugo national identity card o bi adi? ko ba kun gata wa lo da rigisa da kila ba no li ba ne o to yo anji ma na mai li na sai ajibu hmm. wala azaru ka uzrihi kana ga mi ce tu mu ji tai di ba na mu tai da ci mi ci na na ruwa ji gani ko hmm. aga ba uzri da mu tai da ba uzri ma wala yujaru ka ajri lada na mu shi yi bidiyan shi shahadu duna ba da kiyan wa da ladan wuta bal wajibun alamun adamul mukallafi ya yatruka liftida biki filhatai yanayi wajibi ta cinye zaji wani da ya ga ya zaga to yi ta hali jiun ta cin biki a ga temitu biki cin wuce wani wani jiun ilal hakin da zai dalla alil kitabu suna wadda wace borgo sun alkurani bai sun ne. wai za wa kan rabdu limar talafa fi alul ilmi na alkitab wa sunna ba nan mai da can libanin wa gashi ya ci da bi tun alkurani bi sunne kana man ma wa dalil kitab wa sunna wallazi asaba alhaqa zane gadi dalili ya alkur'anu da sunne na zane gadi zane jidede wa wafaka wayin ka ne wai dan kan gai zai ni wallazi lam yakun ba wa dalili kitabu suna zaman da dalili qur'ani da sunna yana wallazi lam yusibul haqa ngai zan dai zan ngai zan din dai da gaskiya nan bal akhta bal waci to bici wayin ka na da dan kasiran kai gado hmm. a wari ji to yi ku bi rikete jina mutum dubu dubu dubu a ga dubu ashirin wuce malawu ga yago na don kuma da zuwa gaskiya ba ja wato ga ɗayan daba ne laƙe gaskiya yana fi so ko kuma kya na diga ki mana ji a salafu salu jo wa maktalaftun fi mi shayin fa hukumu lallah, fahimta na za tun fi shayin dubu ila Allah war rasul Ati Allah wa ati Rasul wa ma taqum Rasul fa ku fakhuzu ma nahakum fanta fantahu wa anna hadha sirati mustaqima fattabi yana ga lafiya gaskiya yo uji ga man ka da dai ne mi ga za ka zai gogo dole bi ga gaskiya fi ugu ta ga ga yi wuta to ga gaskiya man ka zama jina buji ka ta gogo automatically gun ga gaskiya yi ngo ni ga babu dalili udon kashi ku ga man ka zama larabci gaza kan nan bago dole kun ga yi gaskiyo babu dalilu don kin waji gujo zai maji fahimta irin nan mina a salafu salihu jibo ko ji gane ko ku ga i ka ku ka ga man ka zaji gaskiya wani kim ne zaje je ji tun bane wani ga zauni fata ga ji kike ne ba zai ji zaun ne ji tun bane ne ne ko en goron kan da ya kimi tun kan da ya mi tuci taklidu do juna kai da ya ta ku ba nimbo a ja shi ba nan ba na ga lu da ci ga ba da ci wannan Eh? sabogo falaisa sali alimin wala li muta'allimin ungwai ya manya magwai ya to ji makanta mai ya famu magwai ya to lanoto di tufayin daga na wayan ka muka siran an ya kula na wagan innal haka da yadda man yattabi bihi min al'ulama na wagan gaskiya ne wanda da man nan ya lami tune wa in kana dalil wa in kana dalil kitabu suna da yadda gari na dai dalili ya alkura da suna da zan wuce ne hmm. ko ji gane ko ya zashi shi ga eh kile zaka zashi ya yi to dalili wato in aya da to hadisi kashi da to ijma'u ji hmm. da bayani man kirkiji ke dai sai ci suna kamu kede wa ji goguni ganin kede wa ji denne yawa nan kede sufiji en bidiya yo marati wa maji yirin yanan kede wa ji tubanin ko hmm, ko ji gana ko kede kaza na kede kaza na kede kaza na eh eh gana ma huci reference yi lo lo lo lo tafsir ibn kasiri dan aka jina cikin nufanci yonin ngai kuli na ma na bashiru musulukun ya ile e a da wuto tile ga wuce madaba ga amma kai ga da gaskiya bai man ka zai wuya lo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un man labi jalla lahu nurun fa ma lahu min nur gaskiya man na ji anabi an wadi dai yau ma ci mici E gogo ne to ga guji guji dai da ne ga labi tu mai mai jin bayani ya zage wuce mici cin babu cho ngafa da zalika jalu na azim al-imam shawkani ga wallahi mai tutu zaman ga dalili da daliliya ngan ne jani tun ciko wa ta'assubun zamin ta asubanci daidai ko jimin min dairati al-insaf bil marra na mazu daga adalicho ya anna al-haqq layu rafu bil rijal e gwani ya e, e gaskiya e, daga daga zakazane gaskiya ta mu ta ta a bal al-rijal yurafuna bil haqq wa wa maza iya da bi da milatu gaskiya ne man ki wa ya bi wani tu gaskiye ko jigar daga na zaka zan manyan ni ga dan wani dole ga dole wa ga na wayi kiya wayi gaskiya wale sa hadu min al'ulama al-mujtahidina ade za da min yamman na je mujtahidu na jono wal a'immatul muhaqqiqin don man wuci kwaji din masu ne za da tata bare masu muna Kai imamu maliki kai imamu shafi to imamu ahmad ibn hanbali to al-imam al-bukhari to muslim to abu dauda to at-tirmidhi to ibn majah ko to al-hakim abu abdullah to abdul razzaq ibn abi shayba ibn abi shayba to zufar to al-imam abu hanifa ko to abu yusuf to alimamu tahawi to abu gani al-makdisi to ibn makola to shehu islam ibn taymiya to ibn kudawat al-makdisi to ibn qayyim to ibn to kasiri to alimamu zahabi to ibn hajar to shaukani to sana'ani to ibn al to ibn abu wabu to babutin to abdurrahman ibn hasan ko ta mun naji to ta albani to ta hamza to rabi'ul madkhali to ubaydul jabiri to salih suhaini to ibn baz to salih fawzan duk fata man naji adde guta chago ne masu muna fata uji sa kwa ba na ga daidai na wa mitu ba na ga ci bici na abikiyo ba fara ya bira mai su kwai. ke gogo man na yi an ade matsayin ismatuwa mm. to ba ni ne to adamu toman sule mala ya to bukadiri toman bayitu tomala hasan taye bata toman jiyata ya za ta tasha mu ne masu muna a jiye wa mace da ciwo ebogo wa gaskiya za ki so ya da tuci ne wo ku yau ko na ta e shi gashi eh mu trust ba ni ne ni a ah, gashi go trust mu kadi nga gaga oga da cin bicike oga ne ga na ce ci ba sami te go min ji yare bone me ci bici gawa mallam ya kun masu man zane ji masu wani fahim na wuya ju zane da kasa kama ya ju zane a sawab zane da ji masu wani wukin bi ciwo ta nuke ji to daidai wani sai yi si buta da tan wai yi si wukura kan da cin waji daidai kan da cin waci bi ci wala ya tabayyana sawabu min hasayi illa bin ruju ila dalilin kitabi wa sunna wa tulawe ga waci bi ci abo ko waji daidai so gaje ba da sun alkur'anu bi sunna fa'in wa wafakahu ma fa huwa musibun zando e da ga ga ma dai ba da sunna zan kaji wa in khalafahu ma fa huwa muktiu kuma ga alquran da sunna bala na ci wala khilafa fi hadhihi aljumla baina jami'i almuslimina wa li muakhirihi kelle ba da jumla ne ba tsakanin musulmi ba to zan farata ta zakarsha sabi kun wala ya kuto zai shiga don to zai zo su magwai wa za ya kabirun musajirun to zanu sata zati canja wa da ya rufu kullu man lahu adna hazmin min al-ilmi zan don don ga da rubu ka canje ilimi na wa ke gannin ko ji gana ko e eh, bane zan wacin wa doga da kaza janabiya amma operation na wala ne mata ya ne diga zan ci da lai zan wacin mm. ko zan wacin la zan daga zan wacin ci bica a she muhammadu nasiru dini lalibani zamanin ne to ga yalo man ko man ko man ko man ko ya hadisi a to a ga alibani outstanding man outstanding man yo yóò yíra ní ọkọ́ tí ó wá ga wàtò kàlú ojú ẹ̀sà gáàrù níbi òṣù ló sáà ń kẹ́lí wà ló mẹ́yà àdísì mọ̀nà adémẹ́yà àdísì fi india adémẹ́yà àdísì fi mísọ̀rọ̀ káṣí adémẹ́yà àdísì fi sùúdíọ̀ da sauransu amma tace man na jo bẹ́ẹ̀ ni ba ga albani man gagaru ne kashi amma with all this albani to kai cimici un fe ji dai da umafe umafe cimici ba na shi ma o, to ne ga wuci mici da zuwa amma tun na zuku na ci un so ma da zuku wa ki da waje araji wala ce ita ce tara jawatul albani sheku mukmin don kali ta fi mace tiyali ani ni a da yake mugu ni za a mace sai ka kuskura biya kuskura guwo bid'a ne umman ya jara ji Allah al-imam shinkiti wuta ne ga ya ce fasara an da ce ga aya an nan wuce fasara an nan wuce la wuli an ga ya da ya zuba bo me ko umman jara ji ibn azmi kaga littafi ne ga takribu li hajji al-mantiki ibn azmi na manna libadatu alibana an kaifiye tawul ma sunnati wal jama'a sai muhammad imam ibn azim da daga takrib ibn azim dai azim da jimu nazara ga zanu ci ibn azim ma ga ga zanu na ibn azim na zanu ci ibn azim ti da jimi o ti pa ti ibn azim ti ga ti ya kaza na gaiga kaza guli dafi kaza ne e bogo ngwe wula wuji kiyo wula wuci ibn azmi chalita tun wuci la wuci wuci ne. so ne ibn azmi da ci lita tun wuci ne na suku wuci hali gane gane za wuci gane gaskiya za wuci ta eh, wuci hali gane gane za wuci gane cujan gaskiya ta ibn hazmi ce ga zane su da wani ya eh, gaza ka zaba da fama da gaskiya ga wani amma ga ba na aji mukabala na wani zubu ele eh, ga ibn hazmi hangi zane ce ga ibn hazmi ga kiwo ta ji ba ga ungali ta na da abu mu ga ga gaskiya ga buta mu ga ta bi cikin bo kuma wa rayi ulugwa mu da tun ga nun ga ne bunun ga da dalili Allah wani alama mun kirki shi ga da nan ma bai dan wa aksara matsayi min al-insan ne ga yarifuhu eh, sabi kuma la yakun kabiro sagirin wa za yarifu kul man lahu adna hazin da lizani ga da rabo cikin yayi ne na daga nan wa akaru nasibi min al-irfan ba zan ga je mutili muskana gina wa man lam fama za zana daga nan nan wa ya tarif bi wujuji tirafu yuga manji e eh, daidai. a mai kimiti ba na ma jin daidai na ngai ba ni ga daidai mai kura da sunne ne na ba na ga kimiti na ngai ba ni ga le kura da ne bai sun ne ba nan abu ga kimiti ga lami tuwa mai gudun mai shi jani ga maji ma mato ga da nuru ga gannan wa man lam ya fama za ta nake ganna nan u ji fahimta wa nan wa ya tarifi uci ji tirafu ya nan kale ta yi na tsohon jikin tumu ngai ويعلم أنه قد جنى على نفسه بالخوض فيما ليس من شأنه لأنه تم يقولنا ويا laifin jibiya ta cin wani magna tsayen na wun jimi ne sha'ani umuna nan wanda kuli fi ma la tablu bi lai kudratu mai legan ya ga da na kiyayen iko wi mudanu to a ga mun babun nabo ko a gagan za endo ne za gaga na alamiya tu kwa ti asan waye kwa alaga wa alaji hujja iga ani muhammadu yo ba na man ga wace kanin ga gangan a ga yabo da man kaza ga wani alamiya tuwa inda ga ga suna addini yo ki so ya ci go kya ni diga ya ci ga na bin walo kashin ruwa ga ngatiya ko ji gane ko to man gane shi shi mu ji ga mu ji hanya janjan mu ga hanya zanu la mu tuwa ga da dalilin duro zamu amma ga lo gan ya mu ta ga yana man na lata tiuna ina ila yan wa ne yo babu ino wala wala yunafadu fi fahmu hmm. wa alai ayyumsika qalamahu wa lisanahu wato man magaji amini wani to fahimta wa alwa man yiri na madan waje alkalla yawan waje ga kayan mun o ma ni taro waje ga jiki mo daga gamba kaga wace ga na wa shtagil bi talabi li waje aji shagala da waili ni wa fugo na fugo talabi ulumul istiyadi wa chola lokacin waya ta ci wa fodo ji kokoro fodo ba mun jo fodo waili ni kaga ilimi istiyadi ilimin alkur'ani ilimin hadisi ilimin musalau ilimin usul fiki ilimin qasid shar'iyya ilimin qawaid fikiyya ko ilimin nahu sarfu balaga ilmin bayani ilmin mani ilmin badi ko da sauransu wato da wugan ya ibada jin da kudo ya dada da ba su kwe allati yutawassalu biya ila ma'rifati kitab wa sunna ne ilimin shiga waga da je ya alquran muslimin wa fami ma'ani wa ma'ani fahimta yan ma'anu jonan wa tamyiz baina dalai dalaili ma wa magar bila sakaniya dalil dalala tujo ne amu ne khas ne mutlaq ne muqayyad ko ne mujmalu ne mufassal ko ne ne kaza ne kaza ne nasikhu ne mansuku kaga wadi dai din wa ya ji ta yi su fi sunna ya zaɓi fuji karin fuji binciken da wani ilimin sunna ko ulumiya da ilimin shi ya sunna hata ya tamayyaza inda wasu ya yi sakiliya har wa lokacin na tsawa ta zu a gwamu ga lokacin na ma tubugu na ta yi agwa Ko makbuli hmm. ha ni marzuli ha ko da kici agwa da kici agwa wa yanzu fi kalami na immatil kibar Eza mu cimule gaban wuci ko wuci ko shi, min salafi ya zai al'umma, min salafi ya al'umma nan a tsaro ya sahabe shi, ya e ga ya tabi'u na shi, ya e ga ya tabi'u tabi'i na shi, ya e ga a yi matul huda wa masabi duja shi, wuci bayan na jaji ya ce ya ga ya coci mai bayani a nufi sa sallam shi ne ne. Wa halafi ya bi mana yi zuma ne, hata ya tabi bi kalamihin ko har wa jibawu turu fahimta ya ga na ji bayani haji ilal musuli la matlu ya ro lodi ne wa wani fahimna wa illa mai fa'al haza ka ga da da na, wa qaddama al-ishtighal bima qaddamna wa ta'difi kiga wa ga gaggabu har kai ilimi ne gane shi da yana najima la ma farata min qabla ya ta'allama hadhihi al-ulum gayatan nadam idza fi bida cire bi sai da ga ya kame da wayi na jinan Wata tamanna nau amsaka ani takallum bima la yani idza e ma babu da kai da na da zamani kaza miya sun ya ga kama tawasibo waga shi ga dana na gwibi kafiro na gu kazo na gwibi jariro na gu albidaya ne ayo na gu sayro ala bu bala na gu dawul ladi so, na gu makazon no na gu no na ji kazon no na ji yana ba talware wọ́n jẹ́ láti àkó tí mọ́mọ́ ẹgbẹ̀ mẹ́jọ káìdá ní ọtọ́ àlè mọ́mọ́ ṣọ̀ká ìlú ìlẹ̀ ìtàwọn bẹ̀rẹ̀ lọ́sùnkún mọ́nà ájì tí wọ́n fún wọn. kakùn náà gáìbẹ̀ yíwọ́ ti kò bá bu àánú lọ́ọ̀gẹ́ ndẹ́gun sèrò ndẹ́wà búdàn lọ́ọ̀gẹ́ ndẹ́gun bá kazan ndẹ́wà búdàn lọ́ọ̀gẹ́ mọ́n kazan kazan opposite kan wọ́n ti wọ́n tún wata manna annahu amsaka ani takallu bima la yani wa kai bato kai da wado gagin talawan wa ga yana wadi kiyan yana towa wani wasa kata anil khawdi fi ma la yadri wa maga aswa dike wa sunsu yana wada ilimi wani wa ma sanu ma addabana bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke to a kya je ku ya gana annabi sallallahu alaihi ma wi la da bi fi ma sahanu al imam shaukani ga yana ta da ba a annabi min kawli ba annabi ga rahimallahu ra'an qala khairan aw famata za a masa za ya sako biye mu tabbata ya wuji na gaga alkhairu ko musu suna mana ka kana yamin billahi wani wal yawmil da fa yakul khairan aw liyasmut wa za hadha fil ladhi takallam fil ilimi kabla an yafta Allahu alayhi bima la budda min nan ya da ne gaga go to gun ilimi ka ni ta tuɓe ko ju yin ilimi na rai nuwa ji gane ko wa shagala nafsa bi ta'assub lil ulama mu ta shagala je man kaza ta mun yace mi to mun lobe man kaza dari bisa dari man kaza ga man ya yo dole ga ta ma lo idan eh, eh, ka za ka da ka do Allah wa fi ka to ko ji ga ko man kaza ga mai lobe yo e ba ka ga ri ba ba nan nan da zandoro nan ya ji kaza na to a ga kungiyanci na bar kungiyanci to guya man ya sunne ga dole wani to da wani yana wunde wani waje waje ba wo magagi mu Kawun ga manyan sunan da suna ta gaskiya ban da cewa da jika to mu su kwa albarku da mu da waye ne lino da zaka zai Allah ya sa albarka amma waje mutu gaskiya hmm, kashi mai sun ne shi shiga shi kenan wa a tiya sai da izini mi wa a shihan sai da izini mi wa a kalitata sai da izini mi wa a jidawa sai da kame wa a ji kaza sai da kaza wa a lemba wa a tumi zuma kai na ga dogon ruwa ni mai lobi na ga kara ta yaza ndo ga waje da biyu na ba ba Ni ga wucin ni wazo an yi wo wuji kawo tsawon ne da ji takalidi na wa da ji takalidi ma maliki ne ko al-imam bukhari ko muslim ko abu razi ko ibn jariri ko ibn kuzaima ko hmm. amma ka man ne ba zan doka haji takalidi ga ga hmm. ba ta ga lagatu da ne su ko gani ne tuci shi ne lewai yana shishi wa ga mu dai aliya nan ya ji bi sai ya raji nan ma ji ibnu ka ibnu raji ma ji za kaza raji ma ji za kaza raji kaji amma mu suku dan ruwa ne ga ba to na waya mu ba nan to fasara na waju ma ji yaran sai raji na waju ma ruwa nan ya ga ne mai wani ga ne ya ga ya ga ne ya ba ya son wuya rufe ga ne mu babu fi ta fi in lam ya'lamu ngo na za zugu nazugu za ngo le za yake za shi na ta tawafu biya mu ngo man kana samu yelo biyo ko mu wa ali ba wa tafadda li tasib wa taqiyati in cha ga za kaza ji dede za kaza ba ji ki za kaza ma ci bici fi shay lam ya lamu mutum da magana ba ku da yana kaza la kaza da su kuma da yin yare wala fahimu wa ka fa maji fahimta ga ne wala ya kul khairan wala sumata umma ga al khaira umma ji su san fala mai ta'adda bil adab alladhi arshida ilayhi rasulullah ne da bin ma ne sa sun ke wani ke da wasu ne ga guba eh ga guba ta wannan man ga ga za nu lami eh, zan ga wai ci mi mai hmm. ba nan ga ci mi ci a ci sautu je boya le ga na mu la gyara waje ne yemin maka ji makanta gani wasu kun biyar fulo zane ga shi shiga maka zaga wallo dalili bisa da romo wa dalili kisa ko wace a nabi gan babu dalili ga babu dalili ga nan wala n'otu. ene ene ni ne yana gaji kimo ka te mutuma wato mun ga kiwo ga wala je ilimi ga wuta ga ga zane ji dai zane ji dai ya mu ala ga ga je na wata to ji to na Mutum yau na ke kafin ya nare amma wa ga dogon na to halon na to mu zuwa zai da dinza na lodin da dalila wa ga mu tuye na ji dalili a? in wale tuye ma wailo wa ji zai taswibo ma ji zai takta hatu ko wa ma da dalila ko idan ta karara laka ya ga ga tulawe yin majumi ma zakarna ya fata gare tuye na hanafa wujubur radd إلى كتاب الله فواجب يلوجب ونوتني تافين فكو وصنة رسولي بصنع عليه صلى الله عليه وسلم بالنص الكتاب العزيز بالنص على يعني القرآن ويجمع المسلمين هذه يجمع المسلمين جبينونا عرفت عم عرفت وقعت أن من زعم كرزا عندك غداك من الناس من الزعيج أنه يمكن معرفة المكتئ من العلماء كده ما أن عوي يعني. ويقول أنا قاعد شيء بيجي تاتشي من جونا من غير هذه الطريق ما يبي يكون نيا ما أنا وات وات لو كذا نلو amma wanda yi washe da shi za su kura da su na yanan hmm. yadda ke latin kakuna mai gada kin da ba fi masala cikin almasahili ko hmm. nini matsala shi ba nan fa huwa mukhalifun lima fi kitabillah wani ga ga yiri wuce ga mai riga da cin ne ba kun ga ga zai zanna ne ya zanna ba ruwa a ban ya aje ba da sun kurano ma yau da sun sunna ne mu ya lobe yin nan man kan sai man ya ga mu lobe wanda ci ga shugaban ka ga man yau yau za mu ka to mai da ban doro kun gida ba za mu lobe wọ́n mẹ́ katamba iwọ kùrámà adìmọ́yọ̀ ya wọ́n ti kaza kànáwó àrùbọ̀ wọn àti sigari bẹ mọ̀tẹ́ ìkan bẹ àrùnìyà adìmọ́yọ̀ ya wọ́n ti mọ́ kànáfẹ́ wa alif ba ta sa da bagadadiya adìmọ́yọ̀ ya eh wa bẹ lọ sí na wọ́n wa arabi ko kaza ko kaza wọ́n bẹ lọ sọ wa kaza bẹ kaza ya hmm. eh

Eh. binaku na zane titi ta na ya ya zazza a milibatil da ya gaggama nan na ya waye musibatin wa ka fi biya zan hasa ta wani iri masiba na zane ya gu da iri da ri na ya waye baliyacin jalaba alayil kusuru wata kasiru wa balle bala'i na zane jiriya ci tacin egoyin zumanu jiju ci wanda wa gaskiya da ju ga oye da ji yula ni tutu eza at least ngo gbalara o, saki hmm. ko hmm. ngo je nwa ci wato ni tafi na o, to de ke mbore a ga ya gumbo e ga e gumbo me ma ko lo gudu ci le ngumbo ga ku gumba ne to wuce ga waje walam ara fil nas aiban ka nakfil qadirin ala tamani to zai jage kirki wani ga ya ajin a ci shi a ce ce bi tura wa ayi mihinatin shadidatun sa ka ilai a takallum fi ma laisa min shani da lai kita ko yanzu dugagu da yin yana da yin sha ni gwana wa ga yanzu wa daga da fanni na di fanni o gwane ga mamaki ga wa fiye ga jikin a fiye ga wuyi da bo dan da shi ba su wani fenti don mutum zamani su rawa da mutum tafi yi jariri wani ko talibin mulki bin jariri wani ko ga alhaji muhammadu wani fenti wani kúrò kàánú àná mọ́mọ́dù bẹ́ ìṣẹ̀nà fúlàní bí onífẹ́ǹsì ikọ̀ ẹ̀ńgá dánwò àti ẹ̀ka àǹtàlẹ̀ fúlàní fọ̀súnmù fúlàní yìí lọ́wọ́ ẹ̀gẹ́ ní náwó kúrò ẹ̀ méje rírì nǹkan daga ba wajen wadi asli no batu Najeriya wa galil ta fi ibn jariwa na Najeriya da ba zamu ne ibn jariri bi sunan Najeriya ne ba ta waje ne ga bai ji gobe na amma ba a maje basira don gaci wasu ga mana ta to sun da kore sha Allah ta laga kakin ya abu ba ne gadi ne soke ala aduya ba na mai gaci bitin da soke cufa biyi wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka